give you. hebe yau da aka hebe hebe to zo I don't yau zan I can da aka ce Hankali hankali girma gwamnan jihar kano His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf kenan yanzu haka yayin da ya shigo cikin wannan gari na garin Malam domin kaddamar da yakin neman zaɓe na cikin gurbi da zai gudana a wannan ƙananan hukumomi na kura da garin Malam a ran Asabar. Wannan kuke kallo da girma gwamna ne ya shigo al'ummar gari suna ta murna suna shewa ga ɗalibai nan su ma 'yan makaranta sun fito suna ta murna suna ga mai kwanar mu ya zo ga mai kishin mu wato mai girma gwamna his excellency engineer abba kabir yusuf suna murna suna sai abba sai abba sai abba al'ummar wannan gari kenan na garin malam suka yi fitar dango suka yi fitar kwari kamar da muke kallo su da suka fito da yaransu da manya da maza da mata suke ta murna sun ga mai girma gwamna sun ga masoyinsu sun ga abin kaunarsu a zuru nisan tsarar su gijiri a bakar in ba zama kuke da wajen kuke goma ne abu ne ga ɗan zauna ɗan zauna ai kyau kawai da ke ɗauki gwamnati wala ta nan da abin da ke gudana kenan kamar da kuke kallo al'umma ne suka tsaye da motar mai girma gwamna suna gaishe shi suna gaisa tare da shi kamar da kuke kallo nan abin da ke gudana kenan a gaban motar mai girma gwamna a mai girma gwamna nan ya sa an tsaya tuk yana gaisawa da masoyansa iyayen yara da yara da kuma ɗalibai da ke wannan karamar hukuma ta garin ya albarka kamar mai kuke kallo eh? mai girma gwamna nan yana ɗaga musu hannu al'umma suna shewa suna murna kamar da kuke kallo alàgbà fẹ́ dá Odoro, Odoro, Odoro. a throw sauka da Allah ina motar a'a a'a ai ya hakuri Allah yawa wasu mun hana su ya hakuri yawa ai hakuri da Allah to dauki dauki inda ba ba ya bi dauki da takwas wani

ne dan rike mun dan rike mun a a kai kamar zai ya dawo zai ka kai eh Fela. Wannan. A ga A wajen, a wajen rogo. Wabce. Ce mai rogo. Eh. eh? Irin da wace. Zai shiga. Ya aikin sa. Ba ka saba babban mutum ya rogo so. Yanzu. Kamar ya har kansa. Shi ya gwada gama ke ba yanzu.

bayana yanzu tarin gurin taruwa ke tafiya eh rosa wallahi an bi da wuce dala ku hoton wayancan fatan Ina ce a baya. 哎呀！哎呀！ kawai ka je ka fito kai ma ka dinga sauka saboda wani kira wani a cikin shafi in Oh, 我们那是屋里面叫手拉拉狗，那弄个帮助吧。 karbi mana karbi mana ah, ayyun nasu ah, ana tsira nasu Ya at Jessica Sinim. Ela colocou o que